Najeriya ta kasance kasar da al'ummarta ta yi amana da addini kwarai da gaske sai dai kuma kasar ko kuma wasu 'yan kasan sun zamanto lalatattu masu ɗabi'u tamkar dabbobi wanda suka yi watsi da bin dokar ƙasa da yin abin da ran suke so musamman wajen aiwatar da ko kuma zartar da hukunci ba bisa dokar ƙasa ba wannan bayani na kunshe a cikin wani kuduri na sanata benga ashafa wanda ya gabatar a jaram majalisa game da ɗaukar doka a hannu tsakanin mutane lamarin da ke kaiwa ga kisan rai Kudurin a cewar sanata a shafa na buƙatar ɗaukar matakan gaggawa saboda kawo ƙarshen ta'addanci na ɗaukar doka a hannu kafin lamarin ya zama laharo laƙawata ya ba da misalin ɗaukar doka a hannu inda wasu mutane a unguwar orile da ke jihar Legas suka kashe wani yaro wai saboda ya saci garin rogo kuma mutane na kallo aka rataya masa taya aka watsa fetur aka kunna masa wuta ya ce irin wannan hali ne a yanzu haka najeriya na ɗaya daga cikin kasashen da ke gaba-gaba wajen rashin bin dokar ƙasa ya ƙara bayar da misalin inda aka kashe wasu ɗalibai su hudu a jami'ar jami'ar fatakwal da zargin sata a shekarar 2012 sai kuma inda wasu suka kashe wani mutum a unguwar oyo da ke jihar akwa ibom saboda ya saci talabijin da kuma sauran irin waɗannan misalai da yawa an kira ga majalisar dattijan da ta gaggauta kafa dokar hana ɗaukar duk wani doka a hannu da kuma aiwatar da shi daga majalisar dattijai abuja muhammad adamu labaran liberty